yin sai a kira sallah sannan sai mu ansa abin da ya sauƙaƙa na tambayoyi haka dai su ta fito amma galibin tambayoyin ku maimai ne ko mutum ya tambaya game da shigar aljani jikin ɗan adam aljani zai shiga ko ba zai shiga ba ko tambaya kan ramuwar azumi ramuwar sallah ramuwar wace Allah ku yi haƙuri wannan sai dai ku nemi kasar ɗin da na yi bayani a kai tun baya wannan ya ruwaito wani hadisi yake cewa wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ban taba ganin zunubi ba mafi girma sama da sura cikin alkur'ani da mutum ya man ya haddace ta daga baya kuma ya manta wannan hadisi baya da asali ba daga bakin manzo Allah yake ba duk wani hadisi da yake nuna zunubi ko laifi ga wanda ya haddace wani abu na alkur'ani daga baya ya manta sa masa alama wannan hadisin ifi gaba ɗayan su ba ɗaya da ya tsira a fagen bincike na ilimin hadisi da hadisi ne za'i. yi alal hakika qur'ani yana da muhimmanci ka haddace kuma ya kasance ka kiyaye wannan haddata ka kana ci gaba da kare ta amma idan aka samu sakaci gajiyawa irin taka tsadan adam ka zo ka manta da abin da ka haddace ba wani zunubi da aka da ma hasara sai dai kai hasara amma dai zunubi babu Allah bai ce ba manzon Allah bai ce ba duk hadisin da aka wasu nan da'ifai ne wannan ba shi ke nuna cewa aka yi sakaci ya zube ba kamar yadda muka faɗa in ka haddace Qur'ani kana da falala kamar yadda hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam suka nuna daidai suratul baqara da suratul ali imran idan mutum ya haddace su suna da falala za su zo ranar tashin kiyama kamar matsayin manya-manyan girgije guda biyu su yi hujja ga wanda yake karanta su ranar tashin kiyama har sai ya shiga aljanna kamar yadda hadisin annabi nuna wannan surori guda biyu ma gashi matsayin su ga kuma hadisin da annabi ke nuna cewa yuqalu da sahibul qur'an irka ikra warqa warakil kama kunta turattilu fid dunya ma bucin qur'ani za a ce masa karanta ka ci gaba aji sai kofar aljanna a ce karanta kai sama yana karatu yana yin sama yana karatu yana yin sama karshen matsayinsa cikin aljanna shine karshen abin da ya haddace cikin qur'ani <laughs> kaga gaskiya da gaskiya kenan wannan shi in ka yi hadda wata sama sama ka tsaya daga kasa-kasa ka kai ka jawo in kai mai yawa mai kwari ka ja ka tafi ka kai kuma duk kai ne shi yasa qur'ani na da falala shi yasa kuma annabi ke cewa ma'abucin alqur'ani kamar ma'abucin mutumin mai tun mai raƙumi ne da akalar raƙumin ke hannunsa yace in ya ci gaba da rike akalar raƙumin na nan in ko ya sake tufa raƙumi zai tafi sa domin shi raƙumi wani irin solo biyan dabba ne in ka sake akalar ko da bera ya zo ya ja ta kuma zai bi ba abin da ya masa zafi to haka manzon Allah ya kwatanta ma'abucin haddan Qur'ani kamar ma'abucin raƙumi da akala in ka rike akalar ka raƙumi na nan in ko ka sake ta to kuma raƙumi zai tafi sa kenan da haka lalle ne mai haddan Qur'ani ya tsaya tsayin daka ya ga ya tsare ta bata zube ba abin da zai taimaka maka ko wajen tsare hardan Qur'anin ka shine yawan maimaita Qur'anin ka tsarawa kanka a kowane yini ya zanto kana da wani wuridi na alkur'ani da zaka yi abin da ake nufi da wuridi keɓance wani adadi na izifi da zaka karanta ko juzu'i misali in dai mutum ya yi har da alkur'ani har da mai kyau kullum a yi ne ko da izu biyu kawai yake karantawa duk kowane kwana talatin zai mai zai saukar qur'ani a shekara zai sauka har sau goma sha biyu to sa ba zai zai bi ita ala in dai ya yi harda mai kyau lokacin da yake harda sai dai in dama lokacin da yake harda bai harda mai karfi sosai ba sama sama yi to wannan koya mutum ya bar qur'ani sai ya zube da wuri to ballantana a ce kana da himma da kwazon da kullum zaka izu hudu kaga wannan kowane kwana sha biyar kenan zaka sauka in kuma kullum zaka izu takwas izu takwas misali kaga wannan kowane sati zaka sauka kenan in dai mutum ya sa himma gurgurda yadda kake da lokaci zaka tsarawa kanka kuma wani abu da zai sa ka samu nishaɗin karanta alkur'ani wannan mujarrabi ne ga dukkan mutumin da ya jarraba wannan zai ga amfaninsa mai tarin yawan gaske in ka haddace wani abu na alkur'ani kamar yadda lokacin muraji'an qur'anin ka na tilawa kamar yadda shi lokacin kiyamul laili ka rinka yin qiyamul layli da shi ka kwanta barci da wuri karka bata kanka lokaci da yawa karfe goma goma da rabi kayi barci da zaran karfe uku ta yi ka koshi da barci zaka farka saboda haka lokacin da ka farka irin yan nafilfilin na cikin dare ka samu ka yi nafilfilin dama wutiri kayi jinkirin sa sai wancan lokacin ko da wutiri zaka yi na raka'a uku raka'a farko kai izu daya raka'a ta biyu kai izu daya ba ka izu biyu ba kenan in ka saba kanka wannan kullun ka ci riba mai yawa na farko annabi ce duk wanda ya farka cikin dare ya raka'a ko guda biyu ne za a rubuta shi cikin wazakirin la kasiran wazakirati sannan kuma da kai wannan za a rubuta ka cikin wallazi ne bi da rabbihim sujadan wa qiyama za a rubuta ka cikin tatajafa junubuhum an al-madaji yada wa rabbuhum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun za a rubuta ka cikin innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alanatan yarjuna tijaratan lan tabur liwafihim ujurahum wa yazid ka shiga ayoyi masu yawa cikin alqur'ani har da ka ta ƙara karfi kuma ka shiga cikin ayoyi masu yawa na alqur'ani amma nan sai kai fada da shedan zaka iya da zaran ka fara ranar farko zaka ji kafarka kamar ta tsage rana ta biyu radadin na raguwa rana ta uku har ma sai ya zame maka jiki in lokacin yayi ko ba agogo zaka ji ka tashi to wannan sai ka ga har da ka ta zauna lafiya kuma gashi ka yi ibada dama abin da ake so qur'ani ya hana ka bacci me yana kake ta bacci ya hana ka bacci ake so dan abin da hadisin annabi ya nuna kenan yace da alqur'ani da azumi za su ceci masu su ranar tashin kiyama azumi zai ce ya ubangiji na hana shi ci da sha da haka ka bani cetonsa qur'ani zai ce ya Allah na hana shi barci cikin dare ka bani cetonsa saboda haka duk masu haddan qur'ani ga fili ga mai doki shafayi da wuturinka kawai za ka mai da shi mai tsawo shi da ka yi sallar isha kar ka tsaya kai sai ka je ka kwanta kai barci bayan ka farka din nan karfe uku sai yi ta ido witri mai so annabi na raka uku wani lokacin ya raka biyar wani lokacin ya raka tara wani lokacin ya raka sha daya ba dai ya wa kan sha daya kai ma kaga dama zaka iya yin ka haka idan ka zo a biyar kenan idan yi ta hudu kenan ka gama shafa'i kenan ka zauna kai ta hiya sai ka tashi kawo ta biyar din kenan in ma kaga dama a biyar din sai a ta biyar zaka zauna kai sallama duk yayi sai me uturin ka yayi in ka ga dama wani lokacin annabi raka'a tara yake yi takwas din duk ba zai zauna ba sai ya zo takwas sai ya zauna ya tahiya sannan sai tashi ya kawo daya ya zama wuturi zai zauna ya tahiya ya sallama sallallahu alaihi wa sallama to kaga yanzu zaka samu damar raka'a biyar ko raka'a tara ko raka'a sha daya zaka yi karatu mai tarin yawa cikin dare da kai sai ubangijinka sa'ilin nan daidai lokacin da za ka gama lokaci ne da Allah ke shela ina masu roƙon gafara in gafarta musu ina masu bukata in ansa musu bukatansu ina masu neman bukata kaza in biya musu sai la Allah yake lokacin kaga sai ka shigar da dukkan bukatunka da kake da su sai ka tashi safiya ta ganka kana cikin walwala da jin daɗi wancan ku bai tashi da zikiri bai karatun Qur'ani ba ransa a face yana jin haushin matarsa yana jin haushin kansa ma idan kuma ka tambaye shi me yasa shi ma bai sani to wallahi wannan duhun zuciyar rashin zikiri ne rashin karatun Qur'ani ne rashin istighfari da hailalla din rashin qiyamul layli a kawai da safe zaka tashi kana jin haushin kowa kowa ga gama da cewa baka zikiri salamu alaikum hasan ne baka zikiri shi ke sa mutum ya samu duhun rai da yawan bacin rai na ba gaira babu dalili kullum kana cikin tashin hankali ka rasa ko me yake damun ka na amanu wa inu qulubuhum bi zikrillah ala bi kulub Allah zai na amanu wa amilus salihati tuba lahum wa husnu ma'ab wannan yake cewa kai wannan tambayar da na da na ganta ai da na ware ta tuntu wai kudin da mutum yake zuwa zance ga budurwar da yake so ya aura idan ya bata kyauta yana da lada ba alheri ya ne ba kuma da aure yake neman ta ba mala a'malu niyat wa innamal likulli imrin dan kai niyyar kirki kana da lada in baka niyar niyyar kirki ba ko baka da lada idan mutum ya ga mace da juna biyu sai ya ce wancan mazinaciya ce ya yi kazafi kenan a'a matukar mace a ganta da juna biyu kuma an tabbatar ba ta da miji ko ma ba ta taɓa yin aure ba a tarihi ka san ba ta taɓa yin aure ba ga ta kuma da juna biyu wannan dan ka ce mazinaciya ce baka da wani laifi dan ita ce ta ba da shaidar mazinaciya ce da kanta kasancewa ta zo da juna biyu abinda ba abinda ba yadda da shi ba shine ba ta da juna biyu haka kai kace wancan mazana ce to wannan sai kana da shaidu guda hudu in babu sai a kama kai maka bulala ta mani dan kai mata kazafi kenan wannan yake cewa shin akwai wani haƙƙi akan mu al'ummar musulmi mu rinka faɗakar da waɗanda ba musulmi ba wato abubuwan da yake cikin alkur'ani da sunna haƙƙi mai girman gaske kuwa yaɗa musulunci kenan wannan wajibi ne da yake kan kowa aiki ne da ya shafi dukkan al'umma isar da musulunci ga waɗanda ba su musulunta ba ba lalle ne sai ka zama malami ba ai faɗakarwar wani lokaci cikin labari ne buga misali ne ba dogon karatu ke bukata ba ya danganci fahimtar ka da mutumin da kake magana da shi da kuma hanyar da za zaka ja hankalinsa akwai lokacin da maganganunka da ayyukanka za su shi sha'awa akwai lokacin da mu'amalar ka za ta bashi sha'awa wannan dai aiki ne kiran waɗanda ba musulmi zuwa ga musulunci kan wannan wajibi ne akan wajibi ne akan mu ɗaukan wannan nauyin alhamdulillah a su sassanni akan samu kwamitoci daban-daban za ka samu yan uwa musulmi sun kakkafa su saboda kiran waɗanda ba musulmi ba zuwa ga addinin musulunci a kano akwai kwamitoci da yan uwa samari haka duk suka kakkafa a wadansu unguwanni daban-daban wanda zan iya tunowa a masallacin mu na Beirut Road akwai kwamiti na musamman dan kiran waɗanda suke maguzawa zuwa addinin musulunci wannan kwamiti na da motoci daidai har guda uku ko hudu saboda zirga-zirga duk ƙarshen mako sai an fita wazi kuma wanda suke fita din fa ma'aikatan gwamnati alƙalai lauyoyi yan makaranta duk dai samari haka an haɗa kai ana irin wannan aiki na alkhairi ka ji an ce nan mutum goma sun musulunta wani lokacin an taɓa musulunta gari guda akwai sasannin da za mu je wani lokacin ka ga an je ziyara wa'azi ila da kyar za ku sha suna neman su jijjice ku amma duk da haka ana maimaitawa ana maimaitawa wata rana sai ka ji mutum ɗaya ya musulunta mutum biyu ya musulunta wata rana mutum uku su musulunta to gaskiya irin wannan yana da matukar muhimmanci akwai kuma kwamitin da samari suka kafa waɗanda suke aikin su shine duk ƙarshen mako su kai ziyara asibitoci su ga marasa lafiya su ba su lemo ne ayaba ne a ga takaddun su da aka rubuta na magani a ga me za a iya sai musu menene kuma ba za a iya sai musu ba a yi musu wa'azi da yawa kuma za a ga suna nuna sha'awar su game da haka din suna cewa da duk waɗannan ayyuka mun bar su waɗanda ba musulmi bane suke mu yanzu musulmi ba ma komai suna san waɗannan ayyuka akwai su da yawa a Kano kuma a Bauchi ma haka akwai waɗansu samari masu zuwa irin wannan ƙauyukan waɗansu ma kekuna masu kasaya suke fita da su to haka a dai sassanni daban-daban a kudancin ƙasar nan da abin da akan samu to sai dai adadin yayi kaɗan gaskiya aikin yana da yawa kuma adadin mutanen da suke yi din sun yayi kaɗan ha kuma taimakon da suke samu yayi kaɗan ai mun sha faɗa a cikin karatu cewa ya kamata kowane masallacin juma'a na garin nan da a ce alal akalli yana da mota ta fita wa'azi mutanen ƙauye ko waɗanda suke ƙauye waɗanda ma suke musulmin tukuna aikin ka su iya fatiha da za su yi sallah wannan aiki shi kadai ya ishe ka to balantana waɗanda ba musulmi ba kuma ka ja su zuwa ga addinin musulunci to wannan aiki ne da yake kan kowane ɗaya cikin daikun musulmai musamman matasa aiki ne ke bukatan kuɗi yake bukatan tsari yake bukatar kafin wannan kyakkyawan niyya domin kyakkyawan niyya ita ke sa a ci nasara kan kowane irin aiki in ba kyakkyawan niyya ba za a iya ci nasara ba amma inda kyakkyawan niyya ko mutane ba su da yawa za a ga sun fi nasara mai tarin yawan gaske eh ba zai sauka kan waɗansu ba in adadin su ya wadatar farzu kifaya ba wai da wani yayi ba shi ya dauke mana sai in wanda suke yi adadin su ya wadatar ba ƙarin ba neman ƙari to ya zama ya sauka akan sauran mutane amma in adadin su bai wadatar ba fa kaga bai abin nan dan shi sa ake kiransa farzu kifaya kifaya din aiki ne isarwa din in bai wadatar ba ba zai da haka dole kowa sai ya kenan kaga duk kasashen da za ka samu an ci gaba akwai irin wannan tunanin sosai da sosai sauran kasashen laraba da waɗansu kasashen duniya din ma waɗanda suke musuluncin bai karfi ba za ka samu ƙungiyoyi masu irin wannan aikin dare da rana kuma sun tsara kansu kuma aiki ne na sa kai za ka kowa na yi amma har yanzu anan muna da rauni har yanzu muna da rauni kwarai da gaske aiki ko ba iya isar mutum daya laman da muke da su ba su isa ba su wa'azantar da mu a cikin gari su kuma iya zuwa ƙauyuka su kira mutane kai ko cikin garin ba za su iya wadatarwa gaba ɗaya ba yanzu misali idan ka ɗauki ɓangare ɗaya daga cikin ɓangarorin al'umma shine ɓangaren mata wanda yawansu kowa zai da zai kan cewa yanzu yawansu ya ninka na ya fi na maza yawa to su ma jama'a ne masu zaman kansu da ake bukatar su san Allah su san manzan Allah irin yadda yanzu maza dinnan suka taru suke kokarin su sani kuma matsalolinsa da suke cikin rayuwa sun sha bamban da namu kuma damar da suke da ita ta koyan addini din ta yi karanci kwarai daga cikin an kwatanta da damar da namiji ke da ita to su kansu kaga wannan wani bangare ne da ya kamata a yi musu wani tunani ya za a fahimtar da su addini domin rashin fahimtar da su addini shine mabudin kowane irin barna a cikin mujtama in ba su fahimci addinin su ba dan dole ana tare da su su za su haifar maka yaro su za su shayar da shi su za su rene shi su za su yi kaza awannin da za ka yi da yaro da awannin da za su yi da yaro na waye nan ka yawa nasu ne nan ka yawa idan ba su da fahimtar addini ya za a yi ka sa su baka tarbiyya ta gari ga danka kaga zai wahala kwarai da gaske to wannan duniyar mata din bangaren su ma har yanzu ba wani tunani mai kyau ko mai tsari da aka fara yi wajen karantar da su addini ko fahimtar da su rayuwa kaga suna bukatar su san addini suna da bukatun su san rayuwa idan sun fahimci haka ne kai kanka ma zaka ji kana ruwa da matar da kake tare da ta fahimci addini kuma ta san rayuwa yayin da ta san ɗaya ba ta san ɗaya ba kana cikin matsala ballantana in ta jahilce su duka in ta san rayuwa ba ta san addini ba to kaga za a yi ta tsiya da ita wannan matar in ta san addini ba ta san rayuwa ba kuma za a ga ta zama ba gidajiya ita ba ta san ma yadda za ta yi ta zauna da kai ta ja hankalinka har ta ji ma ta ɗauke ka ji kai kanka ta gamsar da kai ta ɗauke maka kewa baka kallon wuta ko ba haka bane ba to balantana in ta jahilci duka kaga an shiga cikin matsala ita ba za ta taimaka maka ba a rayuwa ko ba za ta taimaka maka ba a addini sai kasance zaman da kuke ciki zama na gaba na rashin jin daɗi kuma idan ka ce ka sake ta ka auro wata wadda za ka auro ɗin maki da tafi